a jiya da misalin karfe shida na maraice ne da wasu mahara da ake son 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka afka kan wasu jami'an soja da ke cikin wani kauye da ake kira auno da kuma ke dab da shiga cikin garin maiduguri wannan hari dai ya sa mutane da dama musamman ma mazauna wannan ƙauye wucewa daga cikin ƙauyen zuwa daji don gudun abin da kakai ya komo yayin da aka ce jami'an sojan da ke kulawa da wannan ƙauye sun yi wa waɗannan mahara ba daɗi da aka ce sun yi shugan bultu irin na jami'an sojan suka kuma so mu buɗe wuta akan jami'an sojan wadda su ma nan take jami'an sojan suka mai da martani suka kuma ci galaba a kansu a cewar wasu mazauna wannan ƙauye haka zalika wannan hari ya ritsa da wasu matafiya da ke kan wannan hanyar a lokacin da waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka afkawa waɗannan jami'an tsaro wanda kuma har shafi wasu daga cikin waɗannan matafiya kama dai abin da wanda ya ce ya je sayin itace a wannan ƙauye kuma kan hanyarsa na dawa wannan lamari ya ritsa da shi ga dai abin da ke cewa mun je sayin itace ne eh da kuma abu ya rasa da mu wallahi suka kashe kowa da kowa ba yawanci ana jeji yanzu haka to amma ni Allah ya taimake ni na samu motar na ma'aikata eh zaka zo gida wallahi ina hanya yanzu haka yamma ta ina wani wani gari wani ƙauye auno ne yanzu auno nan da yake dab da shiga garin Maiduguri eh shi ba shi shi wallahi eh sun kai hari kan matafiya ne ko kuma kan sojojin da suke wurin sojoji ne akwai wanda kuke tare da shi wanda abin ya samu haka kuna tare a'a na ce gaban da karfe nawa ne abin ya faru gab da magriba ne ba a yanzu ka ba ba Karbi arbi yake cikin kuka fito ba Karbi arbi yake ba tsakanin sojojin ne da yaran ko kuma ya ake ciki da yaran ne kai ka ga yaran ne ko kuma ka ji harbi harbi ne kawai ka san na kefe na bullet ya taba shi a cikin mota din eh wallahi ai na same shi a kefe sa ne a kefe sa ne zu zai wuce da shi asibiti yanzu maka o za ku shi asibiti eh, Allah ba shi lafiya. Su ma mutanen wannan ƙauyen sun kan naso sun ranta ne zuwa daji don gudun tsira da ransu. Na kuma samu zanta da wasu tawayin tarho kamar haka. Amma ya kuke yanzu a aunan nan? A'a ba mu sai muna jeji fa. Ba mu shiga sun yin ba har yanzu mun dai yanzu ka magana da muke da kai kana jeji eh ina jeji wallahi kai da su waye mun biya ba da kaman me me ya faru ne da kaman yaushe ne yaran suka shigo wallahi kamar kusa da magriba ba su zo wajen sojojin ba yanzu suna suna sojojin ne Eh, eh kuma mutane garin da su mun fita jeji na'am kai da su waye yanzu a jejin nan mutane tare mu yanzu sun yi harbe harbe ne sun yi harbe harbe Eh, a kan jama'a ne ko kan su sojoji su sojojin ne eh dala ko wani mutum a gefen ka ka bani shi mu yi magana a'a hello lafiya kalau ya hakuri mu kuma alhamdulillah yanzu ina kake inda muke magana da kai muna daji ne fa eh kai ma kana daga cikin mutanen aunon kenan eh ina daya daga cikin aunon ce mun bayani mana abin da ya faru da wannan magariba eh ina gida muna zaune a gida sai muka je harbe harbe sai muka gudu muka fita mutane da yawa duka suna guduwa haka sojoji ma suna harbawa su ma suna harbawa mu mun fita daji muka gudu to da mun fita kuma har yanzu ba mu san abin da ya faru a cikin gari ba ba a taɓa kowa cikin mu ba sai dai kalma ta ne ba mu san inda take ba yanzu. lamari yana akuwa ne a dai lokacin da kwamiti mai karfin gaske karkashin jagorancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shattima suka mika wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya rahoto game da al'amuran da ke faruwa a jihar a shafi harkokin tsaro. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.